الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين مقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيخ بدأ wannan karatuna, na sahih bukhari wanda Allah ya tafi muka ya domin gabatowar da suke yi da kuma ta iya tsakanin sai yau kuma muna bakwai ga watan haram hijira ta alaƙa muhammadu sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da takwas wanda ya daidai da dubu biyu da ashirin da shidda miladiyar haihuwar annabi ta kamar kuma yau muna ashirin da wata shidda babu shakka mun fara cikin kitabul alaima muna babu na talatin da tara babu al'akadi fi ina'in mufasir wannan babu wato yana magana a kanci cikin makai ko gidauniya ko kwano wanda aka gidan sai saboda kauri da azurfa yana halatta ko bai halatta حدثنا أبو نعيم حدثنا سيد بن أبي سليمان قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة su waɗanda bayan Allah sun kasance kuma ko zai ba ko zai kula mai ko zai kula mai mai wasafta yanda ne a bayar da shi ruwa ya sha wata ƙawul majusi majusi sai nemi ruwa ya bashi Kalan ma wa ba alƙadaha ya yadda lokacin da ya aza kofi ga hannunsa ramahu bi zai fi shi wa ƙal feci laula annina haitu gaira maratin wala maratai wato ba don ni na hane shi da aiwatawa da wannan sassuna zina da zuwa zoba so ɗai ko so ba wallahi da ban jiye shi ba na hane cewa kada ka bani ruwa ko ka ba kada ka bani wasu ci maka cikin kaskon zinari ko kaskon abu da ya isu da tsawatar da neman da harshe na da ban yi mishin ci ba ba an rabu ya kuru kamar yana cewa lam af'al hadha ba aikata wannan ba ولكن هي سمعت النبي سيدنا ناجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا شيوا لا كلبة الحريرة ولا الديباجة ولا تشرب في آلة الذهب والفضة ولا تاكل في سقاتهما في سحابها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحريرة تكون حرمة tufa na alhadini alhadini tufa ne wanda ya haramta shi har shi ga maza na al'umma ne wala dibada ta kudar ma dibada shine ma walin da min alhari alharinin da ya kabri an kada shi da wata kada wala ta sharafu bi alin da zahabi wal kaita ta kusha cikin kaskon zinari ko kaskon azurfa wala ta bulu fi sifati a kan ku cikin akusar fa inna a alhalin da dibali da kaskon zinari da kaskon azurfa lahum nasu na su kafirai fi juna a duniya wadda na mu kuma mu a da sula yara wannan shi yasa imamu bukari ya da magana a cikin ina'i magana akan ci cikin ina'i mukwabbalin wani wanda an ka kwakwaba zinari ko an kwakwaba azurfa an ka fenti shi don haka in ka duba fuka haula islam mala halilu mai muktasar ya yi magana a kan ta dabibi da zihil katin duka akan ina'i wani kasko wanda za a sa wani abu wanda an kai mai zobe da shi ko an kwaba mai ko an ka mai famshi da shi mamma wafin babu zikirin da'am wannan babu ya zo ki bayyana muna baton abinci yadda ya yi bayani a kansa da kuma yadda ya kamantar da wasu al’amura da wasu haddasana kusa batu na abu awana an kata da ananasin an abi musa al’ash'ari Ƙala ƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi daga abi musa al'ashari ya ce manzon Allah ya ce masalul mu'minin lazi ya ƙara'ul ƙur'ana ka masali uturjatin rihu haɗayyibun waɗa mu haɗayyibun wannan misali ya kamanta mumini gashi mumini sannan gashi yana karatun alƙur'ani misalin muminin da ke karatun alkur'ani kan misalin utur jana wanda yake yana da ƙimu mai ƙamshi sannan mai zaƙi akwai kaɗe mai ƙamshi sannan kuma mai daɗi akwai gaba mai ƙamshi ko mai daɗi wato ɗan adam wanda an mai imani makaranci ƙur'ani yana da misali da haka wa matsalin mu'min allazi la ya ƙara'ul ƙur'ana ka matsali tamarakin lari halaha wa ɗa'amu hasulun amma misalin mumini gashi mumini na amma bai karatun alƙur'ani haka ne yake zalla ka masali tamratin ka misalin da bini ya ce irin wannan mai asili irin su ajiwa irin barnawi ko sai hani lari halaha ba kamshi gare ta wanda ake ji amma 'yan an ci wala muhahulun ɗanɗanonta mai zaƙi na a nan musulmi mai imani mai karatun ƙur'ani duk gaba ɗaya alhairi na musulmi wanda bai da wata sifa ta daban amma makaranci alkur'ani ne to shi ma akwai alkhairi da shi wa masalul munafiq allazi la yaqra'u alqur'ana amma misalin tozartacce munafikin Allah wanda ko bai karatun ƙur'ani masalul raihana yuha dayibun wala muhammudun ina misalin raihana raihana wani ice na ko wani tsiri na mai kamshi amma akwai ɗaci ba ɗauɗauya ba ba kwattowa ba raihana daban ce don haka in ka ji kamshinta sai ka ce akwai daɗi tare da ita sai ka ɗan ɗana ka ji babu daɗi wannan shi ne siffar munafiki bayyane a wani ƙwarai amma ɓoye mugula wa matsalin munafik allazi la ya ƙara'ul ƙura'ana misalin munafikin da bai karatun Alƙur'ani? ka matsalin hanzala kai misalin gulu shanu laysa laha rihun wala muha murwa babu kamshi ta ita kuma ya dan dana kuma tsaci wato shi gaba ɗaya halai halai ba alkhairi ta da shi Allah ya tsare Wani abin da ake son a gwada muna shi musulmi ko a ta kaya mai imani alkhairi ya tare da shi amma munafiki akwai alkhairin bayyane amma ɓoye akwai mugunta to in yana karatun ƙur'ani kenan amma wanda bai karatun alƙur'ani gaba ɗai duk cuta ta Allah sauƙaƙe حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشه على سائر النساء كفضل السريد على سائر الدعام fifikon sai da aisha akan sauran mata kamar fifikan malmala akan sauran abinci kabaki wanda ake cewa hawal tire wanda ya hada komi da komi duk abin da aka bukata ga abinci akwai to da abinci wanda ake cewa kala kaza da kala kaza suna daidai da farantin da ya hada kowace kala to shi afi fi ko sai da الله mata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sauran mata Allah ya gane da باب الأد لا حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر كدات من العذاب tafiya wata yanki ce ta azaba yamna'u ahadakum nawmahu tafiya in an kai tara har ɗayan ku kwanansa ta hana shi bacci wala amahu ta hana shi abincinsa don haka ashe kenan tun da wani bambaren azaba ce don tana hana bacci ta hana abinci da yawa matahin da ka zuwa kame dawo gida ta matsala domin bai bacci lokacin da yake so ba abinci bai samu bai samu gare ba sanda yake so ko ko bai samu irin wanda yake so ba to fa iza qada nahamatahu min washihi falyu'ajjil ila ahlihi wato idan ya cimma muradinsa shi an faɗi zaƙa ba na hamatahu idan ya kai ga himmarsa ga abin da yake so daga inda ya kuskanta to falo ya shi gaggawa ila ahalihi zuwa ga iyalansa anan iyalai suna shauƙi ga mai gida in ya yi tafiya mai gida na shauki zuwa ga iyalansa in ya yi tahiya to idan ya ya ta ya kara abin da yake yi to shi gaggautar da dawowa gun iyalansa kada bayan ya ƙare kuma ya tsaya wani abu Allah ya gane da babul udin babu yanzu shi himar bayani akan abin da ya shafi wato kayan miya ke fane in yi haddasa na sa'idin haddasa na isma'i lubin jafar an rabi'a an lahu sami a muhammadin ya kulu ka na fi bari rata salasu sunanin ya kasance ga bari wata kurki ce hanyoyi guda uku ara dadda aisha an tashtariha fa tu'tikaha sai sai da Aisha ta yi muradi ma'ana kan nufi ta sai ta ta'yanta ta faƙala ha sai mutanen barira sun kaci mun yarda ke sai amma wala nalwala'u wa da wani ce sai da aisha ta ce kuwa da wani ci sun kace awo fa ذلك لرسول الله صلى sallallahu alaihi وسلم magana ta hada sai da Aisha da الله Allah sai ta faɗa فقال لو شئت fa له جاكي سو كي شرطن da ke so ki sharɗanta shi gare su eh suwa da wani cin sai ke gama ciniki an biya ina shaida miki inna wala'u liman ataka waliji ya tabbata ga wanda yanta bawa ba wani ka dauka sa ba wanda yanta shi da bawa qala utiqat ita barira ita yantu an yanta ta khuyyarat an ka bata zabi fi an ta kirra ta hata zaujaha au tufariqahu barira mijinta da ta tare da ita bawa na ta samu yanci don haka sai an ka ba ta hiyaji zaɗi in tana so ta zauna da bawan tana karkashi ne tana ɗiya yana bauya in kuma ta gamsu ba ta yarda ta zauna karkashi ne tana son su rabu sai shi rabu da ita domin ta laga ta bar shi ƙasa. wada hala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta rana ta Aisha ɗakin sai da aisha wa alan nari akan murhu na wuta akwai tukunya Kafu tana tana tana abin nan fasa fada'a girgada annabi ce a kawo mula abin ƙetar haɓan nan abin karin kumallo hu'utiya sai an ka zo mai ba hubzin da waina wa udumin da kayan miya min udumin baiti da kayan miyan ɗaki faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce alam ara lahama ashe ban ga nama ba naman can da yake yana habaka yana abin da wasa bisa ga wuta qalu bala ya rasulullah suka ce kaga nama ya manzon Allah sai dai kaf walakinahu lahamun tusiddiqa bihi ala barira ita sai dai nama na wanda an ka ba barira shi sadaka fa ahadat kulana ita kusa ba shi shi gare mu fa qala sai manzo Allah ce kawo min nau huwa sadaqatun alaiha wa hadiyatun lana ita an ba ta sadaka mu ko gare mu don haka idan muka duba wato wannan hadisi imamu buhari ya zo da shi akan magana udu ne amma ku dubi abin da hito cikin hakamu da yawa farko in muka duba abin da an kai magana nan mutum na sayan bawa in ma'abuta bawa suka ce da sharaɗin su yi wani ce ce ya yadda inda ya gama biya in yanta bawa wani ce nashi in muka duba cikin fiƙon musulunci walwala uliman a ataka ya cika littattafa in an koma babi na itiki in muka dawo ko da mutum ya sanya shara'i in shara'i ya gwabce ma nasi aikin banza ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masai da Aisha law shi'iti sharatihi lahum ko ba ka ce mata ba ashe ko ne ki sun san sharadi sharadin ya riga ya ba shari'a sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan barira a bata a bata zabi tsakanin zaman ta karkashin bawa ko ta da shi idan mutum na da bawa da bawaya ya hada su aure idan ya ɗanta bawayan nan ta alamata ya tsaye ta ce ita ba ta zama da bawa sun ta samu yanci ta fice in ta yarda kuma tana zama ta yarshi domin hiyari na tana wannan ya ta cikin wannan hadisi hadisi ya nuna muna idan mutum ya shiga inda yake da hakkin ya yi magana to idan ya iske abin da ake da huwa na abinci yana iya ce a komai na shi idan yana hanja akwai wani abu da ba kawon bai ban ga ka ba a shi ah, to annabi sallari alaihi wasallam shi so shi muna tare da kuwa sannan ko da mutum adda wadata bai cin sadaka ta zakka amma sai an ka ba wani zakkat to wannan da an ka ba zakka yana iya ba shi kauta cikin zakka bayan haka wannan hadisi ya gwada muna isarul lahami idza wujida Ilaihi, sabil wajen abinci mutum ya zaɓi nama idan akwai hanyar da mutum zai kai garai ya ci domin a sallallahu alaihi salama an baya abinci ci a ah, alam ara lahaman ashe ban gana ma ba an ka ce ka ku gani shi ya manzon Allah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sayyidul idam fi dunya wal akhirah allahab in dai an ce cefane wanda za a dafa da mutane su yi amfani da shi wanda a shugaba gaba ɗai duniya da lahira nama don haka don mutum na da kwaɗayi wajen ya samu nama ya ciciya to koyi hmm. babu komi Allah ya gane da mu don haka a abinda an ka samo daga magabatanmu na zaɓin cin nama to abu na tabbatacce dama abinda an haƙamata israfi banna. da kuma isra'i wurin tabziri da dukiya amma idan mutum ya tsaya ya samar ma iyalansa abin da suke amfani da shi ko da kullun wadace ba a yi abin da aka yi ba abin da aka saura a zubar wannan babu komi amma ya yanci allahun maratan ba da mara lalle na ga da wanda adda wadata cikin mako ya sai nama so hudu yana cikin abin da an ka dora mai ba mutum ba ba mutum ba iyali ne ba har su kai lokacin da sun ka ciji wani kila sai ya tsutsa Allah ya gane damuwa don haka ga a wannan lokaci wasu rairai wata mata tana ƙin yan abinci don ba kawo nama ba an yi abinci a baya abinci mista ah, ba kawo nama miya ba ya yi daidai eh? a babu wadata halar ta imu tuna da wadata to mishi da kudin Allah ganar da mu babul halwa'i wal asr wannan babi yana karantar da muwa magana akan shan abu mai zaƙi da kuma shan zuma mun sani annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da annabi ke so yana son abu mai zaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yana shan zuma to kai ma don ka yi haka ba ka yasu ba Allah maɗaukin sarki ya ce kuru mina ɗaye ba ba zuhudi ba ne mutum ya bar abin da an ka halatta mai domin shuwa kai na uku ba wannan wahal da kai ɗaina Allah ya ce حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي an aisha radiyallahu anha alat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu alhalwa'a wal asla annabi da son abubuwa mahuzaki kamar irin su alawa da sauransu da kuma zuma ashe kaga ta wannan ne da tibe suka ga suka abin nan gado kullum yaro abin da yake ce babansa ka so min alawa ko ba haka ba ta kusura ga irin wannan abin da aka gado Allah ya gane da mu حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي هديك عن ابن أبي زيد عن مقبري عن أبي هريرة قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم للشبع بدني حين لا أكل الخميرة ولا ألبس الحريرة abu huraira ya ce na zamo ina lizimtar manzon Allah domin ɗai idan wakacin da za a ci abinci ya yi in samu abinci yi ɗaya da cikina wakacin da ba na cin habira faran mata wala albasul hariri kuma albasul alharini ko kuma sutura sabuwa domin rashin wala ya hadumu ni fulanun wala fulanatu ya yi wannan domin ɓoye sunan wani bai ne hidima balle wanci wa suka baɗa ni bil hasaba ina samun babban tsakuwa ko wani dutse na kankara in ɗarmi ciki na saboda matsalar yunwa bai hurairu wa an sakari un al ayata wa hiya ma'i kai yankalibu bi qayda mani Abu Hurairah ce sai in ce ma wani mutum ina son ka karantar da ni aya kaza alhali aya ne ya azace ta don ɗaya a riƙe su ta tare don ya karantar da shi amma abin da an muradi ne don kan mutum ya kubce mai ya taya ta don ya bi shi dai gida ne zan su ci abinci ya ƙoshi muna tare da kuwa ya ce wa hairun nas lil masakin Ja'far ibn Abi amma yayyan mutane ga talakawa Ja'far dan Abi wajen magana talakawa sai na Ja'far yana son talakawa yankalibu bina yana jujjuyawa da muwa wai da yamma ya ciyar da mu ma kana abin da ya kasance fi baitin gidansa in ji abu huraira yana jan mu ya sai da mu gida gidanai ya ɗauko abin da akwai don mu wato ana son mutum ya zan yana tausaya mana kusa gare da talakawa da masu gwamnati daga ciki baiwa da abinci a hito da shi gaban jama'a domin a ci kuma wanda duka irin haka nan shi ko Allah bai kunyata shi to Ja'far bin Abi Talib yana jujjuyawa tare su Abu Huraira yazo da su gida yazo da su gidanai ya ciyar da suwa abinda a gidanai hatta in kana har in ya kasance la yukhruju ilaina yana hisuwa gare mu ukatan wato jaka wadda ake sa mai ko kitse cikinta domin miya amma in suwa musu ita laisa fiha shay'un ba komai wala taqwa sai mu buɗe da mu tsage ta wala al'ab mu tsoce mu sude ma fiha adina cikinta ina tare kuwa kingin abin da a ciki a sa a buɗe ta sai Allah shi inda ake ce a ɗora ɗaya da ala tsara ala abin In in mm, shuɗiya ko to haka nan sai na jahur kai a nan idan muka duba ja'afar yana son talakawa yana zama zuwa gare su yana ba su labari suna ba shi labari ba a son mutum komi matsayi ne tura mutane girman kai a'a ka sake ma mutane huska ka yi magana da su ka yi taɗi da suwa su faɗa ma ka faɗa musu faɗa musu damuwa ka faɗa mata su a yi dariya ba faɗo girma na ba girma na annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai yana mai kinaya yana ce mai abal masaki jafaru baban talakawa Allah taimake babu duba babu duba'i dubba katon mutum adduba wato dume حدثنا عمرو بن علي حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن سمامة بن عنس an anasin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallama ata maulan lahu hayyadan fa utiya bi dubba annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mu wani bararre nashi madunki sai an ka zo mai da dumi wanda an dafa fi kama a tsana ya yakuluhu manzo Allah ya shiga yana cin wannan abin nan dumin falam azal yace ban gushe ba uhibbuhu munzu ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kudu. tun ran da niga manzon Allah yana cin tsala yana cin wannan dumi ni ban gushe ba ni ko shi ne kaso koyo shi ina so ina son in ci shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ana kawo mai dume da hoike a kawo mai haki ya hada ya ci babu rajuli ya takallahu da'ama li ikhwanihi namiji wanda yake kallama makansa abinci domin yan uwa na'am حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب cikin ansar akwai wani namiji wanda ana ce mai abu shu'aibi wa kana lahu gulamul laham yana da yaro wanda yake abin da yake yi sana'an nama barunji fa qala isna ali da aman u rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisa hamsatin yace do Allah ina son ka aiwata mini abinci ina sai in kira manzon Allah ya zama shi annabiyar da mutum hudu shi annabiyar fada'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama hamisa hamsatin ya kira manzo sallallahu alaihi wasallama shi Allah ɗayan biyar wata bi'ahum rajulun sai ga wani miji ya biyo su فقال النبي صلى in عليه da إنك دعوتنا خامس خمسة mu ka kira mu ne ɗin biyar wa haza rajulun ƙattabi ana ga wannan namiji ya biyo mu fa in shi ita azinta lahu in ka so ka mai yarda ki shigo wa in shi ita taraktahu in ka so ka bar shi koma qala bal azintu lahu na mai yarda muna tare da kowa bari mu idan wannan hadisi mu bayani قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على مائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى إنه أنا ظن أنا تولي كبتي تبيوا أكاوني أبروانك ولكن يناول بعضهم بعضا سيدي ساشن سوى بعض ساشن في تلك المائدة أتكون لنكبتي أو يرؤوكو سبلي amma to zarci ga wannan abai to anan idan muka duba a wannan magana da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama an yi magana a aiwatar da abinci a kira mutum hudu annabi annabiya annabi sallallahu alaihi wasallama da zai na aljama'a sai wani namiji ya bi shi lokacin da an ka zo za a shiga sai ce ma wanda ya kira shi ka kira mu ni annabiyar cikin jama'a amma ga wannan bawan Allah ya biyo mu in ka yarda ya shiga in ka yarda ya koma sai ce ya shiga muna tare da kuwa to nan abin magana idan aka kira babban mutum wani shirya wani kabaki wata walima to idan ka shi tare da wasu da an ka ayyana ya te da su to an ka ce bakin kofar shiga to ba haka dai za a shiga ba sai an nemi izinin mai wannan walimar wanga ya shiga wanda bai cikin gayya in yace a'a to ka koma babu illa babu damuwa in ya ka sheka shiga sannan a nan mutum na iya shirya wani abinci ya gayyaci wasu jama'a ko wani babban mutum ya ce yana da bukata ya zo gida ya ci abinci to wannan da an gayyata kashi girman ka ya tafi yana iya ɗauka ya kai inda wannan mutu yake ce ya shiru abincin yana don shi don yaci ci babu illa ya ci amma idan mutu ya ce a shi bai yi ko wannan ya sa girman kai kuma tashi karantarwa tashi ɗiga ta so a manzon Allah yanzu wanga fa gayyata manzon Allah manzon Allah ya ce to wa kai kai ka kai manzon Allah to akwai abin da wannan hadisi ya ya nan ya kumsa da yawa amma na ga lokaci ya sai in Allah ya kai mana rayuwa mu bayanin sauran abin sun ka rage ne ka nashi sannan mu shiga wani hmm. na'am Oh.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 وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته da farko muna ƙari Allah godiya wanda ya sake ba mu ikon halatta wannan karatu da malam yake yi muna muna roƙon Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya ba mu ikon aiki da abun da ake karantar da mu Allah samu hira wa'annan ayyuka a gidan aljanna a kafin mu fara karanta tambayoyi a karmakalla akwai dimbin jama'a da yawa da suka kikkira waya cewa abu yi da gaisuwar su zuwa gare ka suna yi maka barka da dawowa daga aikin hajji kuma suna roƙon Allah ya karbe ibadan da aka yi wasu daga nan cikin ƙasa Najeriya wasu ma daga ƙasashen waje muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi kamar da aka saba ga kamin ka shekarar tambayoyi ah. ni ma ba ni sakonni da yawa gare ka ban san mutanen ba su da dake suna cewa malam don Allah a da malam lura eh, ban san su Allah ya sani mm. akwai bambako akwai farfaru ga sunan dai ban san su ba Allah ya saka da alkhairi ah, kamar da aka saba ga tambayoyi kamar haka mm. wannan daga jihar Bauchi ya ce shi ne saki matarsa saki ɗaya sannan kuma sai mayar da ita suka ci gaba da zama yau kusan shekara goma ya ce ana nan kwanan nan sai ta yi tashi ta je gidansu ya yi biya a mayar da ita kullum ce mishi ake za a mayar da ita daga ƙarshe sai ya ƙara su kotu sai matar da ta je sai ta ce ma alƙali ai saki uku ya yi mata ya ce alhali kuma ba gaskiya ba ne sannan alkalin sai ce to ya kawo ta kawo shaida inda aka mata sake uku ko kuma shi mijin ya yi rantsuwa akan cewa bai sake ta uku ba ya ce sai yan uwa ne suka ce ba zai yi rantsuwa ba tun da yana da gaskiya ya ce daga nan sai alkali ya rubuta mata takardar sake uku ya ce yanzu haka tana nan tana batunta ya wani aure ya ce to da Allah malami ne ne matsayin ƙaryar da ta yi ma alƙali cewa an sake ta sake uku sannan shi kuma menene matsayinsa da ya ce bai sake ta sake ukun ba sannan menene matsayin sake uku da alƙali ya rubuta mata sannan ya ce menene matsayin auren da take ƙoƙarin ta yi a yanzu tambaya biyar kenan cikin guda <laughs> amma duka ina ne shi alƙali ina jawo hankali ne miji shi da mata kuma ya saki mata ta yi saki ɗaya mata ta ce ta yi idda ta ƙari har sun koma shiryawa ya koma da ajista ba ta kai ga idda ba ba ta kai ga idda ba sai ta yi mai sheta ta dawo ta gaba da zama ta dawo yanzu an samu shekara goma suna tare wani abu ya shiga ya ce ta tafi gidansu da ta tafi gida uwayenta ba su mai shi ta ba shi kuma ya ga yana son mai da mata sai ce ta dawo sai ta ki dawo ba wanda shi ko da sakin tana yayi iyayenta ba su da wani hannu na hana ta dawowa ha bi ghairi iznin walida yana da mai mai da matarsa ba sai ya nemi iznin kowa ba ba sai ya nemi yadda kowa ba ko da ita ta cewa din zahi shirya mu koma na na huti to suna haƙi mai suwa sai ya ƙara su kotu to alƙali ya yi bahasi a kan matar ta ce mijinta sakin tehe kuma saki uku shi kuma mijin ce da sake ta uku ba alƙali ya nemi ta kawo shaida an sake ta uku to nan alƙali ya yi daidai amma da ba ta da shi da alƙali ya ce miji sharanci don mi wasa miji rantsuwa in ba ta da da aka yi zama aka yi zama ba ta da da alƙali mashi shi ta shi da a wata sai na cewa an sake ta uku abinda an ka ce wato in dai mata ta ce miji ya sake ta uku miji ce zai sake ta uku ba an ka nemi shaida ba samu ba wa qila lil zawjati in tadayyunu tamna'u nafsaha wa la zayyana. haka dai alƙali zai ce mata ki koma tunda babu shaida ba wani za a yi a sake ki amma in kittahi kake ado idan su tura ki ta samu daula kake wanki kake kitso kake lalle ki bar wankan dare ki bar sha hukwalli domin in yaga ta zama kuta-kuta dole salama suke ta ya an rasa shaida abin da aka kenan sai a ce mata ta jingina shiga abin ta bashi ga Allah amma ta halakanta garai katta yado shi an ka ce amma shaida ba ta da shaida kuma ce shi miji shi ya ranje mami anan yana tabbata da shaida da rantsuwa Allah ya gane dabo to yanzu maganar ta kai na ta yi aure babu wannan magana fa domin jati da suka mata ta ba alƙali ya koma mahaifin shari'a ya koma cikin tuhatul hukam ya duba Allah ya gane da mu Allah wallahu a'lam wanda mace ce Allah ya mata rasuwa ta bar yaro jariri wanda yake shan nono yace shin ko ya halatta yayar shi wannan yaron da suke uwa ɗaya uba ɗaya ta ci gaba da shayar da shi nono a yaya tewar suke uwa ɗaya uba ɗai ya halatta ta ba shi nono ko banza bai aurenta bai auren ɗiyanta saboda haka ta ba shi nono ya taso na'am wanda ya ce mace ce ta yi aure kuma al'adanta bai zuwa duk wata wani lokaci yakan kai wata biyu ko wata uku kafin jinin ya zo ya ce sai mijinta ya same ta da wata matsalar da bai iya saduwa da ita ya ce auren duka-duka bai wuce wata ɗaya ba sai mijin ya sake ta ba tare da ya taba saduwa da ita ba ya ce to menene matsayin iddan nata la'akari da jini bai zuwa mata sai bayan wasu watanni sannan ga shi mijin bai sadu da ita baya za ta yi idda a'a mijin da matar suka yi ittifaki ba su haɗu da juna ba ko ko ita ka da'awar bai sadu da ita ba don ta za gama idda ko ya zama ta yi idda ba ko ko a'a shi ka da'awar bai sadu da ita ba don a ba shi rabin sadaki in su yi ittifaki su nan da sauƙi. ammal al-mudallaqa fala qabla al-bina wanda an karabtuwa ma'ana an ka saka babu idda gare ta gabanin bina'i amma idan tana haila kuma babu tabbacin rashin taki wata ataddul hurratul madhulu biha bi salasati anhari wannan shi shine rubuce cikin fatul zawad shayi na 245 don haka abinda a daidai nan don lokacin da dun mace ta shiga kariya da namiji irha'u fatirin wata ya zo rahani wakacin ta shiga kariya da namiji in ta yi da awata shi za a yarda inda an samu huduwi sannan ko matar gawa an kai ta gidanai to shi bai musun taki in yi musun taki ba a yarda don gidane na da gidanta na in yace bai taka ba za a yi domin gidanta na tana yi hana shi don haka akwai istibra'i da idda wanda ake yi na isa'atu zanni idan aka ba da ya sako, ko aka zauna tare da namiji da mace sun ka daɗe wuri guda siyasa ta istibra'in nan gabanin a kai ta ga wani don haka ita wannan mata ita ma tun da tana ganin jini ko da bayan wata uku na ko hudu to inda ta ga jinin farko to sai ta ga na biyu ta ga na uku domin a samu bara'a cewa ya haɗu da matsalar da bai iya da bai yiwa ya taka ta hmm. ai akwai matsala tsakanin namijin da mace su kaɗaitu na'am wannan ya ce shi ne yake son zuwa aikin hajji ya ce amma bai da halin da zai je ya ce shinko ya samu ya sayar da ƙodansa ɗaya domin ya je aikin hajji a'a bai samu sai da koda ta yi guda ba don ta yakin hajji domin zuwa yakin hajji akwai shar'in lahiya wasu hatul badan inda dai gida ne ce na zama ko gona ne na noma ko manyan riguna ne an ce ya sai haji hajji wadda ta ƙara ko da hila zama talaka amma nan iya sai da koda ta yi iya ta aikin hajji ai akwai ingan akwai sharadin ingancin lahiya na'am wanda ya ce da hukuncin wanda ya ce yana jin matar shi kamar mahaifiyarsa take jin daɗin zamana kada ku ba kada ku ce yayi abin nan ka ku ce ya zahari mai muktasar halil shayi na 372 abin da ya ce. wala zai bi ayi kalamin nawahu bihi shi zahari yana lazimta da kowace irin magana mutum ya niyya da shi da ita amma in waɗi a tuki waɗi ita ummi ban da ya mutu ce mata ta in na take ki na take mahaifiyata aula a udu lima saki ko ko ban koma wa takin ki hatta a masta ummi sai in ina koma wa takin mahaifiyata aula uraji uku ko ban mai sheki hatta uraji o mi sai ina mai da uwata duk in mutu ya ga magana an kace wala shay alaiwa ko mi su gari shi wawa daina wani wuri a cikin muktasar ma abin da yace wasu fi halqa'ilu ya ummi wanda yace ma mata tai saboda tana kyautata mai yace ya ke uwata yace wawa daina ko ba shi wawan dana irin mutanen gana da kace ai ba mata ta ba uwa ta to uwawa daɗin zama na yakiya malamai suka ce wawa na na'am wanda ya ce mace ce Allah ya mata rasuwa haka ba ta da ɗa ba ta da ɗiya ya ce ta bar mijinta da mahaifiyarta hmm. da kuma 'yan uwanta mata biyu shakikai da maza da mata li'abbai Ya ce tumalin ya za a raba wannan gadon nasu ta mutu ta bar mijinta ta bar mijinta da mahaifiyarta da mahaifiyarta eh, da ƴan uwanta mata shakikai Ƴan uwanta mata shaki su nawa su biyu su biyu mm. da maza da mata le abai ta matar da ta mutu tabban miji tabban uwa tabban ƴan uwa shakikai mm. da ƴan uwa le abai maza da mata to dukiya shi dai mijinta yana son rabi don ba ta haihu ba ko ta haɗa ba ta da ɗa ba ta da ɗaya uwarta tana son ɗaya cikin shida domin ɗiyanta sun ƙididdigu an ce ta bar mata shi ta ido mm. sun rage mu uwa yawan gado to su ko ɗan uwan nan shi eh, abinda suke so ga kayan ‘yan uwarsu kashi biyu cikin uku to ga miji na son rabi ga su ko suna son kashi biyu cikin uku ga uwa na son ɗaya cikin shidda yawa mutu karatun ba to a za a yi sai an ka buga dukiyar nan shidda ka ga an ka ba miji uku an ka ba uwa guda saura nawa to na yan uwa shi kaɗa ya hito a biyu suka zo cikin shidda uku hudu suka zo cikin shidda ya yi so to sai a yi aulin shidda da sulusinta sai a mai duke nan takwas sai a ba miji uku muna tarar da kuwa sai a ba uwa guda sai a ba yan uwan gashi kike hudu kowa biddu yan uwa li abai mazansu da mata su aga hannu ga kai su kuka ɗan ta musu wannan ya ce malami ne na hukuncin haɗa sallah saboda hadari da kuma haɗa sallah bayan an ɗauke ruwa kafin sallar magrib a'a haɗa sallah saboda hadari an ce waƙen au mutawaƙi ana jam'u lailatul madari saboda ganin ga hadari ya kama in an ka gwabce da ruwa sun sai da hali yayi to mutanen masallaci suna iya su ja magariba kaɗan a sir ƙalilan magariban ba'ad nida wa salliha wa lil isha'i jaddida azaniha summa tusalli bil latak don haka da an yi sallar magariba sai a sallaci isha'i ya an kai haka nan kowa a yi ridida kowa shi gida a sai a laɓe ma ruwa ya halatta a yi saboda alamar ruwa ya halatta a yi saboda ruwa na jiɗa waɗanda ka sa mahi yawan mutane su shiga kariya ruwan da mahi yawan mutane ba su iya hankuri da su tsaya cikinsu to ana jami'in su da saboda su sannan an gama ruwa taɓo mm. sannan ga duhu an gama ruwa ga taɓo sannan babu wuta kuma sola ba ta yi yawa wanda a ce akwai haske an wuce wannan ko? to shi ma yana cikin sababin jami ga duhu ga taɓo yanzu babu shi ko? gare ku ba <laughs> ai halitta Allah yawa na'am wani wuri ba su kosan ala nan ba in dare ya yi wadda kafsan ba a ganta hannun ka wani wuri wannan ne wata kai gare su saboda haka shi ma wannan ala jami kan Allah mutu wannan daga jihar kwara ya ce idan mutum ya manta da zaman tafiya na farko aka yi masa subhanallah bai dawo ba hmm. ya ce shin shi kenan zaman ya tafi ko zai zaman cikin raka ta uku <laughs> Allah ba ba ba ya kamata mutane a cigaba da gwamnati matsan makaranta hmm. ko ina ba ni tunanin mahi yawan garuruwa babu littafin a haɓari ga hannunsu in mutum ya yi yammanta da zama na farko wanda ake kira zaman tsakiya to idan ya miƙe tsaye ba dawowa zai sai ci gaba da karatu kamar yadda tun da ya bar ya shiga farilla sai ci gaba da aiki to iya kara ka ta uku bai cewa ya zauna shiran ka zaman a wannan zama an share da shi amma akwai abin da amma da ne in raka'a ta uku sai miƙe shi ka raka'a ta hudu in ka raka'a ta hudu kaga ai rage yayi ko na to sai shi sajada abliya domin ya samu naƙasi kuma naƙasin da shekana abdullahi bin Fudu ya ambata cikin littafi ne daular musalli cewa zaman da sajadar da sallah ka ɓaci kanta sai wadda ta haɗa a wuli da fi'ili wato magana da aiki sannan suka ɓaci to da zai misali sai misali cewa misali hutar ku julusin alwasat walaysa fi fi'iliyatin min hafaka abinda a misalin wannan barin zaman tsakiya shi zaman tsakiya ba zama daina ba akwai tahiya akwai fi'ili akwai kauli Allah ya gane da mu sai mai tambaya na ƙarshe daga Abuja ya ce su ne a wurin aikinsu akwai wani da idan kana neman bashi zai baka ya ce misali idan mutum yana son naira dubu goma zai bashi idan wata ya kare aka yi albashi sai a bashi dubu goma sha biyu ya ce shinko hakan ya halatta ya zan salafin bi manfa ba ya hallata in za a ba da ramce za a bashe shi don Allah sai mutum bai don Allah ya bari domin duk illar da aka gudu da zinari da azurwa to tana ya faruwa kudinmu yau domin abin da a amfanin kudi cimma muradi suna ga hannunka in kana bukata abin da aka hannun wani ka bai a baka shi na ga zinari shi na ga zuwa to tun da haka ne mutum na buƙatar wani abu bai da kuɗi amma yana son ka ba shi ramce har in Allah so ya mayar sai ka ce a ba ka ba shi ramce baru'an amma kana ba shi don ya baka wani abu na ziyada ka ba shi goma kana jiran sha biyu halai-halai ba shi halatta kuma wannan ɗabi Allah shirye shi kuma insha Allah la'akari da lokaci muna roƙon Allah saka malam da alkhairi da ƙarshe muna ƙara neman addu'a ga imam namu na wannan masallaci malam Muhammad Audi wanda yanzu haka yana kwanci a asibiti FMC yana fama da rashin lafiya muna roƙon Allah ya ƙara ba shi lafiya tare da sauran marasa lafiyar mu gaba ɗaya. Kame a addu'a ina son in yi amfani da wannan dama in tunatar da mu abinda a gaba gare mu na azumin tasu'a da ashura yau muna bakwai ga watan almuharram gobe talata takwas larba tara sannan za a yi tasuwa ranar alhamis goma ranar za a yi ashura babu shakka ya kamata mu mai da hankali mai wannan azumi domin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisa amika tada ya ce an tambayi manzon Allah akan azumin ranar arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yukaffiru sunnat al-madiya wal baqiya azumin ranar arfa yana kankare laihin shekara da ta wuce da wadda aka yi an tambaye manzon Allah akan azumin ashura yace yukaffiru sunnat al-madiya yana kankare laihin shekarar da shuɗi annabi sallallahu alaihi wasallama ya azunci azumin ashura domin ya zo madina ya yahudiya suna yi domin murnar tsallakar da annabi musa alaihi salam da allah ya yi daga fir'auna ya ce to ai in sun yi na don karsashi da jin daɗi da murnar wannan to su sun kai cancanta da annabi musa da gare su annabi sallallahu alaihi wasallama ya wannan azumin malamai sun ce wannan azumin ma shi an wajibi kamin ramadana ramadana ya share wajabcinsa to sai annabi ya ce la'in baqitu ila qabilin la na tafi aw la in har Allah ya raya ni baɗi to zan azumci azumin ranar tara da goma amma annabi sallallahu alaihi wasallama wannan shekarar bai gata ba don haka yana kira ga al'umma ai wannan azumi kuma wakacin da za a buɗe baki muwa ƙasar mu addu'a muwa shugabannin mu addu'a muwa al'umman mu addu'a muwa gidajenmu da garuruwanmu Allah shi kawo mana zama lafiya hikintunin da ake samu wurare da yawa to Allah shi muna maganin su wakacin da mai azumi zai bude baki in yi addu'a Allah zai karba to mu yi tawassuli da wannan mu roki Allah ya karbi addu'a mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga da shi akwai yan uwa da suka aiko akwai marasa lafiya akwai masu bukatu daban-daban صلوا على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا